Zabura ta ɗari da arba'in Don mai bi da kaɗe kaɗe, zabura ta Dauda Ka cece ni, ya Ubangiji, daga mugaye, ka tsare ni daga mutane masu rikici, masu shirya maƙarƙashiya a zukatansu, suna kuma kawo yaƙi kullum, suna sa harsunansu su yi kaifi kamar na maciji. Dafin gamsheƙa yana a leɓunansu Sela Ka kiyaye ni, ya Ubangiji, daga hannuwan mugaye; ka tsare ni daga mutane masu rikici, waɗanda suke shirin kwashe ni a ƙafafu, masu girman kai sun sa mini tarko, sun shimfiɗa igiyoyin ragarsu sun kuma shirya mini tarko a hanyata. Sela Ya Ubangiji, na ce maka, Kai ne Allahna; ka ji kukata ta neman jinƙai, ya Ubangiji, Ya Ubangiji Mai Iko Duka, Mai Fansana mai ƙarfi, wanda yake garkuwoyin kaina a ranar yaƙi, kada ka biya wa mugaye bukatunsu, ya Ubangiji; kada ka bar shirinsu su yi nasara. in ba haka ba za su yi fariya, Sela Bari kawunan waɗanda suka kewaye ni su rufu da masifin da leɓunansu suka jawo, bari garwashin wuta ya zubo a kansu, bari a jefar da su cikin wuta, cikin rami mai zurfi, kada su sake tashi, kada masu ɓata suna su taɓa kahu a ƙasar. Bari masifa ta farauci mutane masu rikici; na san cewa Ubangiji ya shirya wa matalauta adalci yana kuma yi wa mabukata adalci, tabbatacce masu adalci za su yabi sunanka, masu aikata gaskiya kuma za su zauna a gabanka.